Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 22 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ma'aikatan gidan rediyon nagarta a Kaduna sun yi zanga-zangar neman a biya su haƙoƙinsu bayan kwashe wata biyar ba a ba su albashi ba. Sun kuma buƙaci a sauya shugaban tashar rediyon. Bayan haka za ku ji cewa watanni kusan sha ɗaya bayan rufe wani kamfanin haƙo ƙarfen uranium a yankin Aleppo da ke jihar Agadez a Nijar. Matasan da suka rasa aikinsu sun faɗa cikin halin kunci da kuma zaman kashe wando. Suma 'yan kasuwa sun koka akan yadda rufe kamfanin ya shafe su. Riya Kwaminaka ya shahi kasuwancin mu kwarai da gaske cikin kashi dari kasuwancin mu wallahi kashi saba'in babu. Inda gwamnati za ta yarda da amincewarta yanzu yanzu cikin shekara guda alli tana dawowa cikin hayyacin. Za ku ci ƙarin bayani nan gaba. Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurarin labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. A yau talata kasashen yamma sun yi gaggawar ladabtar da kasar Rasha bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da yankunan Donetsk da Luhansk da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine a matsayin kasashe masu cin gashin kai tare da tura abin da ya bayyana a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya akan iyakar kasar da Ukraine. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya dakatar da bada izini ga aikin Nord Stream 2 na bututun iskar gas da aka kammala amma bai fara aiki ba a karkashin tekun Baltic daga kasar Rasha zuwa Jamus akalla na ɗan lokaci da ya yanke yiwuwar aikewa da mai zuwa kasar Jamus amma kuma ya hana Moscow samun kudaden shiga daga bututun. shi ma firaministan birtaniya boris johnson ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar cewa ya sanya wa wasu bankunan ƙasar rasha biyar takunkumai da wasu manyan jami'ai masu kuɗi su uku tare da ɗora hannu akan kadarorinsu da ke birtaniya da kuma katse hada-hadar kuɗi da su a yau talata 'yan majalisar dokokin rasha sun bai wa putin izinin amfani da karfin soja a wajen kasar lamarin da kayu a shirya kai wani hari akan ukraine sai dai tuni a washington aka fara kiran shiga gabashin ukraine da sojojin rasha suka yi da kai mamaya akan kasar wani lafazi da a baya ake ɗare-ɗaren faɗi. kasuwannin asiya sun faɗi a yau talata a daidai lokacin da masu saka hannu jari suke nuna damuwansu akan matakin da shugaban rasha vladimir putin ya ɗauka na aikewa da dakarun wazar da zaman lafiya a yankunan donetsk da luhansk da rasha ta mamaye a gabashin ukraine lamarin da ya haifar da fargabar cewa ana gab da kai wani gagarumin farmaki akan ukraine kasuwar nikai ta kasar japan ta faɗi da kashi 1.7 cikin dari yayin da ma'aunin S&P ASX ya rashi kashi ɗaya cikin ɗari a ƙarshen ciniki a Australia. Kididdigar kasuwannin Shanghai ta ƙare da kashi ɗaya cikin ɗari. tare da kididdigar cosby a koriya ta kudu da ma'aunin taiwan ta tsec duka sun yi asarar kashi ɗaya digo uku cikin ɗari ita ma kasuwar hansin ta hong kong ya zuwa da yammacin yau ma'auni ya nuna ta ragu da kashi biyu da digo bakwai cikin ɗari kana kasuwar sensex a mumbai ta ragu da kashi ɗaya da digo uku cikin ɗari a halin yanzu masu zuba jari suna jin daɗin ribar da suka samu a kasuwannin kayayyaki inda aka sayar da zinari dala dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha biyu da sant goma a kowace ounce danyen maya amurka ya karu da kashi shida ana sayar da shi akan dala casa'in da hudu da cent arba'in akan kowace ganga yayin da ake sayar da ɗanyen mai na brent kan dala casa'in da bakwai da cent talatin da takwas wanda ya kai kashi hudu da ɗaya cikin ɗari. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomin burkina faso suna gudanar da binciken akan wata fashewa a wani wurin haƙar zinari wadda ta kashe akalla mutum hamsin da tara kana wasu da dama suka jikata a cewar rahotanni da talbijin ƙasar ya bayar da kuma shaidu fashewar ta jiya litinin a inda ake haƙar zinari a kudu maso yammacin ƙasar ta raunata akalla mutum ɗari a ƙauyen bomblora ana sa ran wasu sinadarai da ake wanke zinari da aka adana su a wurin ne suka tada fashewar masana haƙar ma'adinai sun ce ƙananan masu haƙan zinari ba su da dokoki masu yawa kamar yadda manyan masana'antu suke da su don haka aikin nasu na tattare da haɗari ƙasar burkina faso ne ita ce ƙasar da take samun bunƙasa a cikin gaggawa wurin samar da zinari a afirka kanin ita ce ta biyar a dahiyar da tafi aikewa da zinari zuwa ƙasashen waje china ta nada shubin wani babban jami'in diflomasiya a matsayin wakilinta na musamman a yankin kuryar afirka da yake fama da tashin hankali da ya hada da kasashen habasha da eritrea da kuma somaliya a bayan shu ya taba aiki a matsayin jakadan china a papua new guinea kana yana da masaniya akan aiki a afirka da amurka da kuma kasashen yankin australia a cewar ma'aikatar harkokin wajen china a yau talata babban aikin da zai yi shine tallatar da ayyukan ci gaba cikin zaman lafiya da china ke shirin yin a yankin da zammar wa kasashen yankin domin samun kwanciyar hankali mai ɗorewa da ci gaba in ji kakakin ma'aikatar harkokin waje wang wimbing yana faɗa a wani jawabi na wuni ministan harkokin wajen china wang yi shine sanar da wannan batu a cikin watan janairu cewa ana shirin aiwatar da wannan naɗin a ƙarshe hukumomi a new zealand sun ce an auna 'yan sanda a wasu hare-hare guda biyu a lokaci daban-daban da masu zanga-zangar zaman darshe masu kalubalantar wajabta yin allurar rigakafin covid-19 a babban birnin wellington an ga wani hoton bidiyo da ya nuna wani mai zanga-zanga a cikin mota ya danno a guje yana tunkarar wani gungun jama'an da safiyar yau talata kafin ya tsaya cikin hanzari bai riga ya afka musu ba an shiro direban cikin motar kana aka kama shi saboda tuki da ya yi mai tattare da hadari a halin da ake ciki kuma an kai wasu 'yan sanda guda uku a asibiti bayan da aka fitsa musu wani abu da 'yan sandan suka kwatanta da mai hadari wanda suka ce sun yi imanin sinadarin acid ne mukaddashin kwamishinan 'yan sanda richard chambers ya fada wa manema labarai a yau talata cewa jami'an 'yan sandan suna murmurewa daga harin da aka kai musu prime minister jacinda adin ta yi tir da waɗannan hare-haren akan 'yan sanda cewa abin kunya ne kana ta yi kira ga masu zanga-zangar da su bar birnin na wellington 'yan sandan sun faɗa a jere litinin cewa masu zanga-zangar sun jefe su da ba haya da mutane Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mu taɓo ɓangaren rahotannin mu Ma'aikatan gidan rediyon nagarta mai zaman kanshi a Kaduna da ke arewacin Najeriya sun rufe tashar gaba ɗaya tare da yin zanga-zangar neman sauya shugaban gidan rediyon. Saboda an kwashe watanni biyar ba a biya su albashi ba. Sun kuma zargi shugaban da gazawa wajen gudanar da aiki. Isa Lawal Ikara, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana da wannan rahoton. da safiyar talatan nan ne dai ma'aikatan gidan rediyo nagarta mai zaman kanshi a nan garin kaduna suka garkame kofar shiga gidan rediyon baki daya sannan suka rufe tashar don hana yada dukkanin shirye suna masu nuna rashin jin daɗi na shugabancin shugaban gidan da suka ce ya gaza biyan albashi har na watanni biyar ma'aikatan gidan rediyo nagartan da suka hana shugaban shiga gidan sun ce ya kamata ya ajiye aikin shi saboda dagwalgwalewar kimar gidan a idan masu sauraro Comrade Zulkiful Abdullahi Matata shine magatakardan kungiyar 'yan jaridu reshen gidan rediyon mai barin gado. To babban korafin wannan zanga-zanga shine rashin biyan haƙoƙin ma'aikata a lokacin da ya kamata. Duk da cewa duk da tarin irin kuɗi da ake samu amma ma'aikata suna kwana da yunwa waɗansu da kyarsu ya kawo kansu wajen aiki waɗansu kuma suna da iyalai akwai buƙatan kuɗin makaranta ko ba wannan akwai buƙatan a ci a sha akwai harkar lafiya da sauransu. Dan da a ce komai na tafiya akan yanda ya kamata ai da ma ba wannan abun ba babban abun da muke buƙata a wannan shugabanci na gari. Sai dai shugaban shugaban gidan rediyon nagartan alhaji abdulmalik adi ya ce rashin kuɗi ne yasa bai iya biyan albashi na ma'aikatan na wata biyar ba amma dai ya ce su kara hakuri. Kowa ya san tun COVID da kuma yanayin da kasan take ciki ba daɗi ake ji ba ko idan ana wannan ƙorafa. Hakkin su ne to amma ya za ka yi tun da nake aiki ban taɓa ɗaukan kuɗin kowa ba ruwa na don haka ni wannan bani gudun ko yau in fact ma auditors sun shigo jiya yau za zo su ƙarasa aiki in ma wani abu dai ai za su gani. To ko mai ma'aikatan gidan rediyon nagartan da ke ɗauke da kwalayen nuna rashin amincewa da shugabancin Alhaji Abdulmalik Adin ke cewa? Eh, sunana lawal gambo na aiki tare da engineering department na nagarta radio dalilin wannan zanga-zanga shine kasancewan a takaice gaskiya ba mu taba fuskantar irin wannan hali da muke ciki a yanzu ba a ce muna aiki ba fasa aikin nan muka yi ba a ce wai muna zaune kuma wata ɗaiɗai wata biyar ba a biya mu ba gaskiya ba a yi mana adalci to sunana zainab ibrahim sodangi ina bangaren shirye-shirye doka dama ta ba ma ma'aikata dama cewa za su iya tashi su nema hakkin su so wannan abin da muke yi kenan gaskiya a nan wurin dan gaskiya zan ce maka abin nan ba wai yanzu aka fara ba abin nan mun dade muna cikin wannan hali so kuma an yi ta bada uzurin da tun ana bada hakurin ana hakura to kaga abin ne an ga cewar idan aka ci gaba da hakan ba wai za ta canza zani bane ne ba dole dai sai an taso an yi haka din sunana shafi ibrahim ina engineering department a daga nagarta radio babu adalci cikin wannan lamar wata biyar ba albashi kullum zuwa aikin nan muke kaf gidajen radio da suke kaduna din nan babu wani gidan radio da allah ta'ala ya albarkace shi da samun kuɗi da ainihin masoya kamar nagarta radio a kullum kuɗi shiga suke amma me ne kwata-kwata ba a biyan. Sai dai duk da zanga-zangan ma'aikatan shugaban gidan rediyon Abdulmalik Adi ya ce ba zai aje aikin ba sai dai wanda ya kafa gidan ya ce ya ajiye. Tun da ba su suka ba yau mai gidan ya ce in bari dole na wannan tilas ne amma ba su suka bani aiki ba. In wanda ya bani aiki ya gamsu da abin da nake yi shi kenan in kuma bai gamsu ba sai in ta yi. Da kowane mataki waɗanda suka kafa wannan gidan rediyo mai zaman kanshi na nagarta rediyo za su ɗauka game da wannan batu? Lokaci dai kawai shine zai iya zama alkali. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to da a gaida isa lawal ikara yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar nijar Wasu matasa a yankin Alit da ke jihar Agadez sun koka game da yanayin rashin aiki da suke fuskanta da matsin rayuwa tun bayan da aka rufe wani kamfanin haƙo karfe uranium na ƙasar Faransa mai suna Cominac a shekarar da ta gabata. Ba matasan kaɗai rufe kamfanin ya shafa ba, su ma 'yan kasuwa sun koka a kan lamarin. Ga Hamid Mahmud wakilin muryar Amurka ɗauke da ƙarin bayani. watanni kusan sha ɗaya da rufe kamfanin haƙo karfe uranium na ƙasar faransa cewa da kwamnak a garin arlit da ke cikin jihar agades matasan da suka rasa ayyukansu sun shiga cikin halin kunci da kuma zaman kashe wando yayin da suke jiran hukuncin kotu wanda za ta yanke kan hakkokinsu inda matasan suka ɗora laifin ga kamfanin na comnac na ƙasar faransa wanda aka baiwa wuƙa da nama wajen samarwa ma'aikatan da suka rasa aikinsu a biyi almugarba shine shugaban ma'aikatan na comnac da suka rasa aikinsu sakamakon rufe kamfanin ya bayyana halin da suke ciki a yanzu akwai ma'aikata na wajen tasharon wannan su ma an sallame su kamar dai sun da aiki babu komi sun koma ƙauye guda suna jira suna neman abin da za su yi cikin wahala suke ba mu gaba wani abun kirki wanda yake zai fidda su cikin wahala wanda aka fito an ce akwai kuɗi wanda za a yi na proje-proje su ma dai hayo ba mu ga komi ba yau wata goma hayo babu komi babu hanya ko guda wadda muke gani ta fito za a binta rufe kamfanin na kwamnak ya haifar da koma bayan kasuwanci a garin arlit inda 'yan kasuwa suka fuskanci koma bayan da ba gani ba wanda a cewar su kashi saba'in na kasuwancin su ya tsaya malam abdulsalam mai mai mashawarci ne na kungiyar 'yan kasuwa ya bayyana yadda rufe kamfanin ya shafe su rufe kwamnak ya shahi kasuwancin mu kwarai da gaske cikin kashi ɗari kasuwancin mu wallahi kashi saba'in babu kasan in aka ce yau an yi biyan kwamnak duk ɗan kasuwar da yake an kama kashe kuɗi an kama kashe ana ciniki ana ciniki in ka ga eh, ciniki ya rage sai an kai kamar lekens an samu koma bayan ciniki kenan wanga al'amari mu ba mu ji daɗin shi wallahi kawai sai dai mu Allah godiya inda gwamnati za ta yarda da amincewarta yanzu yanzu cikin shekara guda Allah tana dawowa cikin hayyacin hukumomi a gada sun da kufa wajen wayar da kawunan matasa kan kaucewa dogaro da kamfanonin kasashen ketare da ke aikin haƙo arziki inda suka bullo da wani shiri na tallafa matasan bunƙasa kasuwanci noma da kiwo domin rage halin da matasan suke sha malam mauli shine magajin garin arlet kullum ina faɗin shi mutane su sa cewa kan mu mu kullum sai somaye sai kominak gobe babu su ya zami kuka zami in sha mu allahu za mu ci moriyar tare da su kuma a yi tsari wanda zai sa mu zamana na faɗi kiwo na faɗi noma na faɗi kasuwanci wanda mu fara ba su ƙarfi tun yanzu saboda ko gobe an yi wani abu in sha mu Allah abin zai yi a rufe kamfanin na kwamnak ne a ranar 31 ga watan maris na shekara 2021 bisa dalilai na rashin ciniki a kasuwannin duniya bayan ya shafe shekaru 40 yana aikin hakokar uranium a cikin jihar agadis da ke nijar ƙarshen rahoton kenan hamid mahmud murya amerika daga agadis jamhuriyar nijar madalla a gaida hamid mahmud da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman. A yanzu haka dai sama da mutane dubu ashirin ne ke zaman gudun hijira a sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Kwantagora ta jihar Niger Najeriya. Bayan da 'yan bindiga suka tarwatsa su daga garuruwansu na asali. 'Yan gudun hijirar dai sun ci waɗannan 'yan fashin daji na ƙona masu garuruwa da cin zarafin matansu da kwashe masu kayan abinci da kuma yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa sannan da kisan jama'a babu gaira babu dalili wasu daga cikin 'yan gudun hijirar sun shaidawa murya amurka irin bakar ukubar da suka sha daga hannun waɗannan 'yan ta'addan daji sannan suka buƙaci ganin hukumomi sun inganta tsaro ta yadda za su koma garuruwansu a maimakon ba su tallafin abinci a sansanonin da suke. Fati, magaman daji, mun samu matsaloli masu yawa, an kore mu, mun shiga daji da mu da ɗiya. mun walakanta ba mu san inda diyan mu suke ba sai da muka kwana hudu muna gudu cikin daji mun wahala da mu da diya muna roƙon Allah ya yi muna ga matsala da cikin daji ana ariro na ariro na aka gane da diya to tsakani na da kishiyata kowa ni ina da tara ita tana da takwas don muna nan ga to Allah shi ka ba mu muna san mu koma gida gidajen mu Allah ya yi muna ga matsala mm, ubangiji Allah ya kabe muna ga wahala to gwamnati ina roƙonta wanga abu da Allah ya karhe mu da shi muna neman taimako gare ta Allah ya yi mana shi kuma muna roƙonta ta taimaka mana na sa'ada musamman ubangijin mu Allah ya ce mu ce mu Allah ya sa mu je gida lafiya mun ga ta'addanci ya Allah a roki Allah Allah ya ce mu ce mu Allah ruwa mana asiri mu je gida mu zauna lafiya Ibrahim Atabu na'am Atabu nake na'am to gashi kuna nan sansanin yan gudun hijira a sakamakon yan fashin daji a can cikin daji ran da sun ka shigo mun wace gari duka ba babu kowa nema a karan kaina nan mun gudu da dare can cikin dokan daji na je na kwanta da gani sai ni can sun ka same ni sun ka kama ni sun ka ce in ban basu kuɗi ba za su kashe ni ina da dubu biyar shi na mika musu yanzu gaba na ba su dubu biyar na tashi na sake wani wuri na gudu mun ka kwana can daji gari yawa na dawo gida cin gari kace kace kace kace kace kace ɗakuna babu ɗakin da an ka bari babu abin da sun ka bari cikin gida mu a nan sai kuma mun kashi bindiga fa sai gudu. shi ma dai mai martaba sarkin sudan na kwanta gora alhaji muhammadu barau ma'azu na biyu a lokacin da ya karbi wata tawagar gwamnatin jihar Niger da ta ji kwantagora domin duba 'yan gudun hijirar ya nuna bukatar ganin hukumomi suna sanya idanu matuka akan aikin da suka bayar a yi musamman akan sha'anin tsaron. mataimakin gwamna muna murna kuma mun gode da ziyarar da ka kawo da kuma jajen da ka zo kai muna kan abubuwan da suke faruwa da wannan masarautar nan. ganin gaskiya mun sani kowa ya sani ana kokari ko ta wani bangare ana kokari wanda a dage a ƙara da dagewa da kokari manufan ko a dage shi ne su manya idan suka ba da aiki su ga shiga aikin na ana yin shi ko ba a yin shi wa'inda aka ba aikin su ma a dube su a gani yaya suke aikin yi yawancin matsalolin da ke faruwa idan an ba da oda an ci a ji a yaku wa'inda aka ba odan su ma za su ba wasu ne su kuma wasu ma za su je su zauna ne tunda ba a an dube su to don Allah a dage ana dubawa ko da ina an tura a duba mutanen da aka ce su je sun je abin da aka ce a yi an yi mutane ne da suke fa manoma ne akwai yan kasuwa da yawa akwai wanda zai iya noma buhu biyu a shekara guda yau an zo ana bashi buhun masara guda da kyautar naira dubu goma ya kuke ganin rayuwar mutumin nan zai koma so maganan gaskiya shine a nemi solution wannan samu solution sai karshen shi saboda koma wuraren su ci gaba da kasuwanci su ma su zauna lafiya duk inda za ka kai mutane na in ba gidansu aka kai so ba za su kai ko ba san gida suna nan zaune suna nan to don Allah ran nabi a gaya mai shi excellency lokaci yayi da za a dage ko ta wani hanya a dage a yi maganin wannan abu a kai karshen shi jama'a mu taya da addu'a mu ma mu gyara zukatanmu mu yi hakuri da junanmu Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kokari wajen ganin an mayar da waɗannan 'yan gudun hijira zuwa garuruwan su ta hanyar baiwa jami'an tsaro haɗin kai. in ji kwamishina a ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu da kuma tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Omar. Ganin irin wulakanci da bindiga suka sa mutanenmu. Ah, kuma Ah, mutane ne wanda ba don laifinsu ba komai ba kawai barayi suka sa su su bar gidajensu da kuma garukansu wannan kuma ya kara tamu da hankali ya kuma kara sa ni ba zan ce fushi ba amma duk inda za mu yi magan cewa mun rama wannan wulakanci da aka yi mu ma za mu yi za mu yi kokarin magan cewa duk yan bindigan nan da suka fito duk inda suke a nan kasan namu za mu bi su za mu kuma karya su shi ne ake sa ran za ku mai da su garuruwan su a yi maganin mutane a wannan ai kan da kaga na faɗa na ba magana lokacin da muka je mun je da jama'an tsaro mun mun koma muna kamar shi ne mai girma gwamna ya bada directives ya ce middle da ya tara duka yan jama'an sa ya kuma nema taimako daga can federal kuma na san federal sun ansa muna kokarin magan cewa za mu shirya massively magan cewa mun engage duka wuran communities din nan magan cewa mun samu zaman lafiya wurin kuma mutane sun koma gidajensu muna ma roƙo mutane su ma yan community din cewa su build resilience ba za mu yi samu cin nasara ba sai da su wayannan bindiga nan suna son su canja mana rayuwar mu ne so da mu da su za mu haɗa kai mu haɗa karfe da karfe mu gan cewa mun kai nasara yanzu a wayannan gudun hijira ko wani tallafi ko abinci da ko magani da sauransu da ake oh yes ah, kagan tallafin da aka kawo ai wata ran da abin da ya faru an ta kawo musu tallafi ai kuma ana kan kawowa ah, na zo ne mu yi assessment wanda ba su da lafiya duk akwai wani da muka ganin da ya samu karaya mun kokarin mu gan cewa mu cewa ya koma asibiti kuma a ganin da za a taimake shi mun ga matan da ma suka aihu a wurin kaji abin da muka faɗa so ana tallafi gwamnati ta tura kayan tallafi musu kuma za ana kan kawo kawowa ne ma har yanzu din na san shi ma mai girman gwamna ya ba da directives cewa banda nisema wayansu nan jalaki wanda suke da makami su masu yin taimakon su kuma mun gode musu ragan kuma jama'a a yan neighborhood ma sun taimaka masalacai da kuma churches mun gan sun taimaka so mun gode musu muna godiya akwai masu nuna damuwa akan rashin ziyarar gwamna a wayannan sansanin da yan gudun hijira me zaka ce ma masu irin wannan nuna damuwa din ah, ai duk wanda ya san wani mai girma gwamna ba inda za a sami ruwan na ba bai zai ce wurin ba tun da aka fara samun ruwan wannan problems din na ai ba inda bai zuwa ziyartar gwamna kowa ya san shi in fact tun da wannan abin ta faru ba ran da bai kira ya bada one director so the other kina kokari duk inda zai samu tambako ya riga ya kira din da ake neman tambako ya riga ya kira ya kira duka to ya sa in ka duba wanda muka fita wurin da ai da yan sanda da sojoji muka shiga wurin nan kuma ban dace haka da ba zan zo gidan rediyon wani abin da shirin da muke yi ba na shigan kauyuka da sauransu amma nan ba da dadewa ba za canji kuma muna tabbatar ma yan bindigan nan duk inda suke a jihar Niger da ikon Allah da izinin Ubangiji za mu flushing din su out wannan tabbas ce. Duk da wannan dai lamarin rashin tsaron na kara ta'azzara a jihar Niger domin kuwa ko a safiyar jiya litinin wani bom da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka binne shi ya hallaka jami'an tsaro kimanin bakwai a yankin Shiroro. sannan a ranar lahadi ma yan bindigar sun aukawa garin galadiman kogo duk a yankin na shiroro inda suka ƙona gidaje tare da ɓarnata dukiya mai ɗimbin yawa mustapha Nasir batsari mura amurka daga mina a najeriya madalla a gaida mustapha Nasir batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kofin hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ko CAF. inda kungiyar kwallon kafa ta union sportive de la gendarmerie nationale usgn ta jamhuriyar niger da ta kai matsayin rukunna a wannan gasar ta bana ta yi kunnan doki a stade general zaini kunce na babban yamai ɗaya da simba sport club ta kasar tanzania a wannan rukunin na d na kofin caf ko caf renaissance sport da barkan ta kasar morocco ta sha kashi ɗaya da banza a hannun asec nimoza ta kasar ivory ko cote d'ivoire a birnin abidjan a na rukunin na D Simba Sport Club ta kasar Tanzania ce ke kan gaba da maki hudu sai Racing Sport da berkan ta kasar Morocco tana matsayin ta biyu da maki uku. Ita ma ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast Cote d'Ivoire tana matakin na uku yayin da Utal ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN ta janguriyar niger da maki ɗaya kacal a rukunin na D na wasannin kofin CAF ko kuma ka caf na wannan shekara ta bana dukkan kungiyoyin da suka hada da simba sport club ta kasar tanzania da asec mimosa ta kasar ivory coast ko cote d'ivoire da renaissance sport da barkan ta kasar morocco kowannen su ya lashe akalla sa na farko a gida illa banda union sportive de la gendarmerie nationale usgn e ta janguriyar niger da ta tashi da kunnan doki da maki daya duk da wasan da ta yi a ƙarshen makon jiya a gida a babban birnin yamai a bangaren wasannin super league professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar niger kuwa ana mako na goma sha tara yanzu haka inda akoka na football club ta arlet jihar agadas a can arlet agadas ta wasa sporting club ta birnin yamai biyu da nema urana football club ta arlet jihar agadas a can arlet din ta yi kunnan doki banza da banza da as guard national de niger sai gs tawa a birnin tawa walele birnin adar tawa wa olympic football club ta wambirin yamai biyu da nema as duan ta custom ta yamai a yamai din ta wa as police ta yan sanda ta yamai ɗaya da nema espoir football club ta zandar ta yi kunnan doki a zandar biyu da biyu da as fan ta sojoji as nijelek ta wutar lantarki a birnin yamai ta yi ɗaya da banza wa rasinga bukoki ta babban birnin yamai idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na super league professional na jamhuriyar Nijar. Kungiyar da ke kan gaba yanzu haka ita ce AS Nijelek ta wutar lantarki da maki 43 ta biyu AS Duan ta Custom da maki 36 ta uku Union Sportive de la Gendarmerie National USGN da maki 30 sai ta goma sha biyu idan muka liƙe teburin ta ce Sahel Sporting Club ta babban birnin mai da maki goma sha tara ta goma sha uku ita ce Racing Football Club ta Bukoki ta mai da maki goma sha takwas ta goma sha hudu olympic football club ta birnin mai da maki goma sha bakwai idan muka leka a nahiyar turai kuwa yanzu haka ana can ana goga a wasannin kofin kalubalenka na club club inda suka zama zakaru a kasashen su a nahiyar turai da ake ce ma champions league inda club din chelsea na kasar birtaniya ko ingila da ke rike da wannan kambe a karkashin jagorancin tsohon kocin paris saint germain psg thomas tuchel ke can yana goga yanzu haka da da kulob din lille na kasar faransa yayin da club din villarreal na kasar spain ko espan ke karbar bakuncin juventus da tira ta kasar italiya ko kuma itali a matakin yan goma sha shida haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To yanzu kuma ga labaran duniya. Maryam a takaice. A yau talata kasashen yamma sun yi gaggawar ladabtar da kasar Rasha bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da yankunan Donetsk da Luhansk da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine a matsayin kasashe masu cin gashin kai tare da tura abin da ya bayyana a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya akan iyakar kasar da Ukraine. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya dakatar da ba da izini ga aikin Nord Stream 2 na bututun iskar gas da aka kammala amma bai fara aiki ba a karkashin tekun Baltic daga kasar Rasha zuwa Jamus akalla na ɗan lokaci da ya yanke yiwuwar aikewa da mai zuwa kasar Jamus amma kuma ya hana Moscow samun kudaden shiga daga bututun. kasuwannin asiya sun faɗi a yau talata a daidai lokacin da masu saka hannu jari suke nuna damuwansu akan matakin da shugaban rasha vladimir putin ya ɗauka na aikewa da dakarun wazar da zaman lafiya a yankunan donetsk da luhansk da rasha ta mamaye a gabashin ukraine lamarin da ya haifar da fargabar cewa ana gab da kai wani gagarumin farmaki akan ukraine a ƙarshe hukumomin burkina faso suna gudanar da bincike akan wata fashewa a wani wurin haƙar zinari wadda ta kashe akalla mutum hamsin da tara kana wasu da dama suka jikata a cewar rahotanni da talabijin ƙasar ya bayar da kuma shaidu fashewar ta jiya litinin a inda ake haƙar zinari a kudu maso yammacin ƙasar ta raunata akalla mutum ɗari a ƙauyen bomblora ana sa ran wasu sanadarai da ake wanke zinari da aka adana su a wurin ne suka tada fashewar Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.